da'am da kuɗi. Tsakanin Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. saboda da kuɗi. A yau shirin zai mayar da hankali ne dangane da shirin kamfanin attajirin ƙasar Denmark wato Arnold Peter muller na zuba jarin zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 600 a fannin tashoshin jiragen ruwan jihar lagos da ke kudancin Najeriya. Madalla A yayin taron bunƙasa tattalin arziki da ya gudana a Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya ne dai, kamfanin AP Mola na ƙasar Denmark ya ƙulla yarjejeniyar zuba jari har dalar Amurka miliyan 600 sakamakon wata ganawa da jagororin kamfanin suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da nufin faɗaɗa tashoshin jiragen ruwa da ke jihar Legas a Najeriya. Matakin da manyan 'yan kasuwa irin su Alhaji Shu'aibu Idris Mekati. wanda masanin tattalin arziki ne a Najeriya suka yi maraba da shi. Babu shakka abin farin ciki ne ga kowane ɗan ƙasa ya ga cewa turawa ko kuma masu hannu da shuni ko daga ina suke suna zuwa ƙasansu don su sayi hannun jari ko kuma su faɗaɗa kasuwancinsu ko kuma su buɗe sabbin kamfanoni. mu 'yan najeriya kyan muke da farin ciki da shi wannan katafaren kamfani mai suna ap mola suka a aniyan su faɗaɗa kasuwancinsu a ƙasar najeriya kusan tun kafin najeriya ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka ap mola sun daɗe suna kasuwanci suna hada-hada da ƙasar najeriya kamfani ne wanda ya daɗe yana wato ba da hayan jiragen ruwa kuma yana kula da yanayin yadda ake ɗaukan kaya a tashoshin jiragen ruwa da kuma sauke kaya a tashoshin jiragen ruwa har suka zo lokacin shugaban kasa a obasanjo aka ba su dama su kula da wani sashi na tashan jiragen ruwan najeriya da ke afafa shi ma modibbo ardo umar masanin harkoki da suka shafi zirga-zirgar jiragen ruwan dakon kaya ya ce faɗaɗa tashoshin zai rage cinkoso da kuma damar sauke kaya masu yawa cikin sauƙi. Misali, tashar jiragen ruwa ta Lagos ita ce mafi girma a Najeriya, amma duk da kasancewanta mafi girma manya-manyan jiragen ruwa ba su iya tsayawa a tashan domin ba shi da zurfi ba shi da faɗi sai ƙananan jirage idan aka ɗauko kaya masu yawa komin yawansu dole sai an rarraba ƙanana ƙananan jirage su za su ɗauko amma wannan zuba jari na faɗaɗa harkan tashar jiragen ruwa zai sanya manya-manyan jiragen ruwa masu ɗauke da kwantenoni dubbai su zo su tsaya a nan su sauke kaya. to ka gani an rage cinkoso ƙanana-ƙananan jiragen ruwa an rage lokacin da za a ɗauka wanda wannan sai wannan ƙaramin jirgi ya jira wannan ta sauke wannan kuma ta sauke jirgi ɗaya sai zo ya sauke wadatattun kaya a cewar farfesa isa abdullahi na jami'ar kashere da ke gomban najeriya akwai bukatar sanya irin waɗannan makudan kuɗaɗe a wasu fannoni na daban kamar noma ma'adanai da sauransu muddin najeriya na neman cimma ƙasashe irin su afirka ta kudu akalla ƙasar najeriya tana bukatar budget na kimanin tiriliyan ɗari 400 da wani abu a yawan jama'ar mu kafin ma mu yi daidai da afirka ta kudu to kaga muna bukatar kuɗaɗen shiga muna buƙatar a buɗaɗa a samu kuɗaɗe ta cikin teku a samu kuɗaɗe ta cikin tashoshin jiragen ruwa a samu kuɗaɗe ta wajajen da ya shafi noma ga kuma ma'adanai a cikin ƙasa amma ba mu mai da hankalin mu wannan wajajen ba sai dai ka barwa mutane a barwa mutane a Najeriya su dai su je su yi ba yadda suka so su yi kawai amma gwamnatin bata mai da hankalin ta wajen ba kuma ga mu da buƙatu manya-manya abin da nake gani yana da kyau ana hulɗa da ƙasashe manya-manya wayanda suke da basira a wayannan bangarori na wutar lantarki a'a blue economy ne wato eh, samar da kuɗi ta cikin ruwa a'a ma'adanai duk su zo su zuba jari a Najeriya don mu samu ci gaban tattalin arziki. Kuɗi. Dan adam, dan adam. Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na RFI. Amincewar kamfanin Mola ya zuba wannan jarin a cewar Yushayu Aliyu wata babbar nasara ce ga Najeriya. Domin a cewarsa shaharar da kamfanin ya yi a fannin zirga-zirgar jiragen ruwa zai ja hankalin masu zuba jari daga wasu kasashen duniya su yi kwaɗayin zuba nasu jarin a Najeriya. Idan wannan kamfani ya zuba irin wannan jari to abin da yake a ciki shine sauran manyan 'yan kasuwa waɗanda ke samar da jiragen ruwan da sauran kuma 'yan ah, wato 'yan kasuwa waɗanda ke da burin su yi kasuwanci a najeriya suna da dama su inganta harkokinsu kuma suna da dama su ma su samu daman zuba jarurruka ko dai ta harkokin ah, sufuri ɗin shi kanshi, ko kuma ta harkokin inganta inganta eh, samar da fasahohin zamani wanda zai taimaki a kwarewa da kuma ingancin kasuwanci eh, a wannan yanki na afirka mai faɗi mai kuma girman gaske To sai dai a cewar mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arziki abubakar aliyu duk da cewar abin ayaba ne amma kamata ya yi gwamnatin ta bullo da wata hanya da irin waɗannan jiragen nan da ke kawo kaya su ma za a iya loda musu kayayyakin da Najeriya ke sarrafawa domin su ma su rika fita da su. Ba kawai ta zamo tashar shigo da kayayyaki daga waje ba. Abin takaici a irin wannan hannu jarin shine yawanci za ka ga kwantena-kwantena sun yi lodi sun shigo da shi ko kuma tarago-tarago na mai da sauransu za su shigo da shi ƙasan nan. amma kusan empty suke komawa saboda haka har yanzu dai a mai da hankali wajen hanyar da yake za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan wanda yake mu ne za mu ringa fitar da kayayyakin da ake bukata ƙasashen waje wanda kuma za mu samu wato kudaden shiga na ƙasan waje wanda zai rage irin taron dangin da ake akan naira ake hana naira numfashi. kuɗi. To sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba a cewar Alhaji Shu'aibu mai kati tallata albarkatun da Najeriya ke da su kadai ba zai wadatar ba sai gwamnatin tarayyar ta samar da yanayi mai kyau wanda a cewarsa ta haka ne masu zuba jarin za su kawo kansu da kansu maimakon yadda shi shugaba ahmed tinubu yake ta kokarin ya fita ya je wannan kasa yana kokarin tallata najeriya ko ya je wancan kasa yana tallata najeriya allah turawa ya mutanen indiya ko 'yan kasar sin ko koriya kamata ya yi ya yi kokari ya gyara yanayin yadda za a kasance a wayi gari masu neman yadda za su shigo najeriya ma su saka hannun jarin su yi mana yawa ba wai sai mun je mun tallata kanmu ba su iya magana a ƙasa hausa sukan ce me maɗi tafi ka sayar tun mai zuma ba ta zo ba Dan adam, dan adam. dan dan adam, dan adam. langon ku saboda kuɗi. Tsakanin lalan da kuɗi. Yara ku yanshi saboda kuɗi. Tsakanin lalan da kuɗi. gashi ina waka saboda kuɗi. Tsakanin lalan da kuɗi. Ana sake tayya saboda kuɗi. Tsakanin lalan da kuɗi. Ana kaura da gudu saboda kuɗi. Tsakanin lalan da kuɗi. da da kudi. To masu sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya, sai wani makon idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman Muhammad Kabir Yusuf daga Abujan, Najeriya, sai injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja, ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri. a huta lafiya. Ana magana sirri saboda kuɗi.